gwamnatin jihar borno ta bada sanarwa haramta sai da barasa da kuma sana'ar karuwanci a fadin jihar baki daya kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma attorney general din jihar ne barista kaka shehulan ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya kira a garin maiduguri inda ya ce gwamnatin ta ɗauki wannan matakin ne don tabbatar da cewa wannan ƙuri'a zaman lafiya da aka so mu samu ya ɗaure kwamishinan ya ce an bai wa mutanen da ke sai da barasa a cikin jihar borno wa'adi daga yau har zuwa ranar ashirin ga watan janairun wannan shekaran da sai rasu na su a cikin garin ko kuma doka ta hau kansu kwamishinan ya ce sai dai wannan doka na haramta sai da barasan bai shafi barikin soja na 'yan sanda ba amma kuma bayan waɗannan wurare duk wanda aka kama na sai da barasa za kama shi kuma a hukunta shi bisa daidai laifin da ya aikata kwamishinan ya kuma ambato wasu anguwanni ya ce su shiga cetayin su kan yadda ake sai da barasa ko kuma kwayoyi a irin waɗannan anguwanni ne zana galadima da gamboru da murganari da hotbite da bagaro da meri da london ciki da kuma anguwan da ake kira village akan titin zuwa giwa bara inda ya ce duk wanda aka kama na sayar da kwaya ko kuma barasa zai ɗanɗana kudansa hannun hukuma kwamishinan ya kuma gargadi 'yan kasuwa da ke sayar da gawayi ko kuma itacen girki da cewa su koma wata kasuwa da aka buɗe musu. in ba haka ba su ma doka za ta yi halinta a kansu ga ma dai ƙarin haske ga kwamishinan ya yi game da haramta wasu abubuwa a cikin jihar wanda ya haɗa hadda ba da sanarwar rufe wasu tushoshin mota a jihar borno da can mutane sun daina wasu abubuwa a cikin gari amma yanzu sabon lafiya da muka fara samu gidajen giya sun fara sayar da giya ana nan in aka sha giya ana fada a sauki mutum a wuka kashe kullum sai mun samu report case diary a ministry an kashe wani a gidan giya bayan haka nan an samu gidajen yan iska da karuwai sun fara yaduwa a cikin gari har ma aka zo aka fara siye da sayarwa na jarirai akan kudade kudi dubu dari wanda yanzu haka mun kama su kuma mun gurfanar da su a gaban kotu yanzu suna gidan yari ko da yake maganan ba kammala shi ba to bayan haka akwai inda ake da tashoshin mota wanda gwamnati bata san da zaman su ba da kasuwanni inda wanda ba san da zaman su ba to idan muka kuskura muka bar wayannan abubuwan suka gudana za mu koma gidan jiya ko mutum ya yi aikata wani miya shegen abu ko wani illa sai ya gudu da bayan mu gari ba ya je hau moto a tashan da gwamnati bata san da zaman ta ba sai ya tafi duk inda ya tafi ya tsere kenan to saboda haka muka hada kai da jami'an tsaro muka do dokan da ya tsara eh, dokan dokokin Borno da na Najeriya wanda ya haramta sayar da giya wanda ya haramta bude gidajen karuwa da matan banza wanda ya haramta suka bude wani tasha wanda gwamnati bata san da kanshi ba dukkan muka ba su lokaci saboda su tattara nasu yi nasu su rufe wannan wudajen su koma inda aka tanada akwai inda doka ta bayar kamar barkin soja barkin yan sanda ko kuma wani wajen da suke wannan gwamnati ta amince a shagiya wajen in suna son su sha sai su je wuraren nan amma a cikin gari throughout wannan jihar borno doka ta hana ta haramta kai maganan rufe wasu kasuwanni da tashoshin mota har ma da wasu yan itace haka da suke saidawa a nan cikin garin maiduguri inda kace su koma wasu kasuwanni kana gani kamar gwamnati ta tanadar musu isassun wuraren da zai ɗibi waɗannan 'yan kasuwa ka san akwai kwamiti na musamman wanda yanzu haka suke aikin tada mutane a inda bai kamata ba a mayar da su inda ya kamata hanyar da aka rufe a buɗe saboda haka yanzu haka ana bada wa'adi kowa ya kwashi nashi ya nashi kuma za a nuna masa inda zai koma idan ya kiya ne kunnen uwar shegu to a nan ne hukuma za ta hau kan Kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno barista Kakashewu Lawan kenan ke bayani game da haramta sai da barasa da kuma bayyana rufe wasu tushoshin mota da ya ce an kafa su ba bisa ka'ida ba da ya bayyana su a matsayin abubuwan da wasu ke amfani da shi wajen rura wutar rikicin da yanzu hakan ke kokarin mutuwa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.